ga zawar kurba makusarta ne wala ya tama da marayi wala masakina da miskinai wamna tabila da matafa wasa'ilina da maroka wa firqabi da bayi kuma ya ba su dan su samu yanci su zama ɗaya. wa qama sala sannan ya tsaye da sallah kuma da kyau wa ata zakka kuma sannan ya ba da zakka ta dukiya ta sannan wal muhuna masu cikawa bi ahdin in suka da alƙawarin su idan ahadu in suka yi alƙawari duk lokacin da suka yi alƙawari suka yi ƙoƙari su ga ba su ma alƙawarin da suka ɗauka ba wasabirina kuma masu hankuri filba ta yi lokacin tsanani wadda rayi da lokacin cutuwa kamar lokacin rashin lahiya ko yunwa wahinar basi da lokacin yaƙi kuma wato duk waɗanda lokuta suna yin hankuri cikin lokacin tsanani da lokacin rashin lahiya da lokacin yaƙi to waɗanga su aka ce ma a amina guda daga cikin suna ne albaru wato mutumin da ke aikata ayyukan alheri to la'ikan da zai na sadaku waɗanga idan suka ce su kansu mominai ne su mutanen kirki ne to sun haɗu gaskiya duk wanda ya cika waɗanda sharuɗa idan ya ce shi mutumin kirki na Allah ya ce sadaku sun yi gaskiya wa wala'ika waɗanga masu waɗanda sigobi umar muttaquna su ne bayan Allah masu takawa da albarka sunayenka Allah ka samu cikin su da bayyane ya hallabi na amanu ya ku bayan Allah waɗanda suka yi imani ba alaikumul qisasu an wajabta muku yin kisasi abinda aka ce mai kisasi daidaito wato kowa da kowa a musulmi duka daidai suke idan musulmi ya kalle kawa musulmi sai a kama shi girma da arziki a daidaita shi da wannan da ya kalle kawa sai shi ma sai a kama shi a kalle mai kawa wanda ya kalle kawa wancan don ya gane daidai suke da shi da wannan da ya kalle makawa shi aka ce ma alkisasi fil qatala Allah ya waje ta kisasi gare ku ga waɗanda aka kashe duk wanda ya kashe a kashe shi daidai shike da kowa wannan da ka kashe baka hi shi ba saboda haka yadda ka kashe shi kai ma sai a kama ka a kashe kawai da ka kashe shi shi ake ce mun matsala wato kitaki alhurru da ana kashe shi bil hurri in ya kashe da wal abdu bawa ana kashe shi bil abdu in ya kashe bawa wal unsa mace ana kashe ta bil unsa in ta kashe mace amma ga sunna an ce in namiji ya kashe mace ana kashe shi wa man ufiya lahu min akhihi shay'un wanda an kai ma rangwame an kai ma rangwame wani abu daga dan uwa ne don kun yi hada da kai da wancan ka kashe shi wannan bai hidda shi daga dan uwanka ba na musulmi saboda haka bayan ya kashe dan uwa ne <coughs> musulmi dan uwa ne to sai an kai mai rangwani waɗanga sun kace a kashe shi waɗanga ya ce ni dai na haƙƙi na yahi na haƙƙi na ƙisasi ni dai na yahi to yanzu an dawo ga diya tunda in mutum ɗari na ka gado in guda ya ce na yahi haƙƙi na to ba a kashe mutum sai dai a biya diya da ɗan to fattiba'un bil ma'ruf abi shi da abi shi bashin diyan nan yadda shari'a ta ce abin shi a hankali yadda duk kotu ta tsara mai wanda zai biya to abin shi haka na har biya wa da'u ne ilaihi bi ihsani shi ko ya bada diya ga wanda ya kashe ma dan uwa bil ihsani da kyautatawa ya ba shi diyar nan da kyautatawa wato kada a ce duk da wata ya kawo naira goma sai wani wata ya to shi kawo naira kashe haka wanda an kai ka'ida da shi shi ba shi ta haka shi a kyautatawa zalika takhafifu min rabbikum wannan saukakawa ne gare ku daga ubangijin ko rahama kuma rahama ne wato kashe mutum a yi gome a anshadiya kuma ne ita da ba da zalika wanda ya ta'addanci bayan wannan bayan an kai ga wannan matsaya sai ya laba ba ya kashe mutumin can don uba ne na an ka kashe sai yan uwa sun ka yayi sai an kashe an shidiya shi ko sai ya laba ba ya ga mutumin nan bai gane ba ya sare shi ya mutu bayan an yi rangwame to falahu azabun aliman yana da azaba mai da dadi bayan yanzu an ka kai kotu an ka tabbatar da shi ya sare ya mutu to shi za a kashe shi sannan ya an ta lahira za a yi mai azaba don an yi hukuncin musulunci shi ko ya ke yarda da shi don haka yana da laifi babba walakun zai ke su hayatun kuna da tsawon rayuwa mai kyau ga kisashi don duk wanda ya san in ya kashe wani ana kashe shi to zai raya kai ne don ya san kashe wani kashe kai ne na to zai raya kai ne don bai son a kashe shi ya ulil albabi ya kuma na hankulan la'allakum tattaquna don ku yi ta ci ba alaikum an wajabta gare ku idza hadara hada kuma mutu in mutuwa ta zo ma in taraka khairan in ya bar dukiya to an wajabta mai alwasiyatu walidai Ya yayi wasiya da wani abu na dukiya ta yace ba mahaifa ne guda biyu wala aqrabina da makusantan bil ma'ruf yadda shari'a ta ce idan mutuwa ta zo mutum ya ga alamomin mutuwa to yana da kyau shi wasiya ga wani abu da za a kai mu uwaye nai ko yan uwa nai bil rufe yadda shari'a ta ce wato kashi da abin da ya wuce wato sulufi. Amin na na haƙan yin wasiya wajibi ne alal muttaqi ne ga masu takawa can dori ana yin wasiya ga uwaye amma daga baya da Allah ya saukar da ayar gado an kaba kowa haƙi ne da sai hadisi ya ce la wasiyata ta duk wanda ka gado yanzu ba a yi mai wasiya tun da dama yana da nashi rabu dama ita wasiya can dole da an ka ce awa uwaye ita ayar gado ba ta sauka ba uwaye su yi wahala da yaro sai ɗiya su raba gado ba ‘yan musu ba to sai Allah ya ce a to a yi musu wasiya yanzu ko da ƙur'ani ya sauka ya faɗi haƙƙin su wanda za a ba su aka ce to ba sai an yi musu wasiya ba yanzu faman baddalahu ba Adama sana'u wanda ya canza wasiyar nan bayan ya ji ta to fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna to dama zunubin nan yana ga wanda ya canza wasiyar nan bayan ya ji ta gaba ita inna allaha sami'un alim lalle allah mai ji ne kuma allah masani ne ya allah ya sami'u ya alim ka taimaka mana kana jin maganar mu kana ganin bagiran mu ka taimaka mana Allah ka gafarta mana ka tausaya mana ka yahi mana zunubanmu ƙanana da manya Allah ka gafarta mana wa mana kafa min musin janafan wanda ya ji tsoron karkacewa bisa kuskure ga mai wasiya yadda ya ga mai wasiyan nan ya wasiya ce a raba dukiya biyu a bawa ne amma bisa ga jariki bai san ba a yin haka nan ba awa isiman ko kuma ya ji tsoron sabawa da gangan shine isimin zunubi da gangan fa asula bainahu sai sulhu tsakanin su wane a da kacce a ba wa mai rabin dukiyar shari'a ta hana haka ba a ba shi rabin dukiya kun ga sai ya ce to nawa za a ba shi sai kacce sulusi za a ba shi shi ne fa na bainahum ya yi sulu tsakanin su to fala ya ba alaihi ba ba zai gare shi ka a ce ya hana alheri ai wane an yi wasiya an ce a bashi naira dubu kun ga dan bakin ciki ga yashin shi ya ce naira talatin na kun haka mutane ka ce a ɗan bakin ciki ya Allah ya ce a fala isin malai yi sulhu na yi na haka ba da laifi inna Allah gafurur rahim lalle Allah mai gafara ne ko mai rahama Allah ya gafura ya rahum rahim ka taimaka mana Allah ka gafarta mana ka tausaya mana ka kyautace ƙarshen mu da albarka sunayenka da sabobin ka maɗaukata. ya ayyuhal ladina amanu ya ku bayan Allah waɗanda suka yi imani kutiba alaikum siyam an wajarta muku dauka azumin ramadana ba ku kare an ka wajarta mu ba kama kutiba alal ladina min qablikum kama wanda an ka wajarta shi ga na gabanin ku mutanen gabanin ku su ma an dora musu azumin ramadana azumin ramadana ibada ce da daddiya ba ku dai an ka dora ma azumin ramadana ba kakku ce zahiya yawa azumi akwai wahala ba ku dai na ba an dora mu wasu kuma an yi zahi kamo da aka zahi yanzu amma ba su ja da baya ba to kuma ka ku ja da baya an wajabta muku ne kama ku taba alladina min qablikum la'allakum tattaqun don ku yi takawa wato don ku ji tsoron Allah saboda shi azumin Ramadan azumi gaba dai yana sa tsoron Allah yana sa takawa shi azumi yana sa takawa kuma yana sa da abubuwa kuma shi azumin ramadana yana kariya daga azaba don na da ma'anar attakawa wato kariya to yana kare mai shi daga azaba Allah subhanahu wata'ala shi azumin ramadana ba kullum kullum na ba ayyaman da ce kwanuka ne ke da rayu ayyaman da ce kwanuka ne ke da rayu wa man kana minkum maridan wanda ya zama cikin ku bai da lahiya aw ala safarin ko kuma kanta ya yi ta daina anguwa ga ramadana ya sauka kuma gashi ana zahi kwarai da gaske gashi shi wannan mutumi bai da lahiya kun san wanda bai da lahiya ya yi mai lahiya jin zahin rana wanda Allah ya duwa da yaka jin zahin rana wanda bai da lahiya ya yi shi jin zahin rana to sai ya zan bai da lahiya au ala tawarin ko kuma yana kan ya na wani gari kun san in mutum ya hanya na wani gari musamman a ce inda zai na ƙasa za a tafiya to akwai zahi sosai in lokacin zahi na to ya ci abinci ne cikin waɗanga kwanuka kwanukan da bai da lahiya da kwanukan da yake kan tahiya wadda tahiyar nan wadda ba ta yiwa da azumi to ya ci abinci ne fa iddatu min ayyamin ukhra Yi kidan ya wasu kwanuka ya yanko ciki kwana biyu ya ci ya ta ya sai to kwana biyu zai rankawa ya an ka gama abin ramadan kwana biyu ya yi rashin lahiya to kwana biyu zai rankawa ya an ka gama abin ramadana a fa'iddatu min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu ya tabbata ga wa'inda ka iya yi ne da wala fidyatun da'ama miskin su ba da fansa ta abincin miskini yana iya ɗauka azumi amma ko da aka kai shi kare jini jini za a kai shi to wanda ya zama haka nan an yi mai rangwami ya abin nan ya ajiye azumi ya ciyar da miskini wato kowace rana kamin ya warke ya ranta kwaman da wa a kai ran wanda ya yi ta ɗauyi na alheri wato azumin nafila shine tadawi na alheri wa huwa khairul lahu wannan alheri na gare shi duk wanda ya dauki azumin ramadana wajibi na ya dauka wanda ya dauki azumin nafila fa huwa khairul lahu fa huwa khairul shi shine alheri gare ku wannan abin nan fa huwa khairul lahu wa anta sumu khairul lakum wato wa man tadawa khairan fa huwa khairul lahu wanda ya azumin tadawi na alheri to wannan alheri na gare shi don shi za a ba sakamakon abin da ya yi amma dai ku san da sani duk da an yi muku rangwami wanda bai iyawa an ce ya ci abinci to an ta su mu da lakun ku dai dauki azumin ya yi muku alheri ko dai ba ku da lahiya ku daure ku dauki azumin ko ana kai shi kare jini biri jini to in dai ana iya kai shi in ko da haka to ai kokari a kai shi Ayi yi ƙoƙari a ɗauka azumi ibada ce mai wahala a cikin ibadodi ga abin da muka sani kamar aikin hajji da ya hita wahala ita azumi amma kuma Allah ya sawa mutane son azumi mutane masu imani Allah ya sa musu son azumi saboda azumi ɗaya na za ka ɗauki guda yanzu gobe a tanet ka ɗauki guda in tsakaninka da wuta ka ya cika tsakaninka da wuta har girman abin nan kwana kwana abin nan abin nan kwanan damuna saba'i na harifar wato damuna har damuna saba'in sai mutum ya hau jirgin sama ya ta gudu cikin zunubinka har shekara saba'in sannan ya kai ya kan zunubinka azumi guda an gafarta su azumi guda an gafarta shi inda azumi ya yi kyau to eh, shi azumi ibada ce wadda take babba kwarai daga tana da ohani ga ɗan adam amma kuma tana taɓa wato eh, cikin mutum ta sa mai jin yunwa to amma dai wa an ta sumu kai lakum ku ɗauki azumin nan da man ta wa khairan fa huwa khairul lahu wanda ya ta dawo yana alheri alheri na ga wa anta wa khairu lakum ku ɗauki azumin nan na alheri da kuma azumin can na da adda wahala a lokacin Ramadan in kun alamu ta'lamuna in kun kasance kun san haka nan to ku yi in dai kun sani ka ku yi wasa da azumi azumi na da wahala gaskiya na ka kai da tawai ka ɗauki azumi ko ga ɗari yi zaton ka ɗauki azumi ko ga damuna ko ga malaka yi zaton ka yi azumi ba ka ci daɗin ka ba duk ka yi azumi sai ka ji daɗin azumi wato yunwa ita ce daɗin azumi illa dai abin da malaman fi kyau malaki ka cewa in ka san kana azumi gobe a tennis to yau ka yawaita cin abinci ɗazu ka ce ko to yanzu in ka ci yawace shan ruwa ya an jima kuma ka samu bayan la'asar kuma izawa bayan sha in ka samu kuma iza kuma ka yawaita shan ruwa to ya Allah su gobe ka ya zuwa ka ji wahala don kowane bangare na jikinka cike yake babu inda ara ne to ba ka ji wahala amma idan ba kana jin yunwa yau yi ne kana jin yunwa to gobe in ka ɗauka kaga ita yunwa shi azumi ba ƙara abinci ya kai cikin jiki ba rage shi ya kai to ko can jikin ba a samu abinci ba jiya wanda ka isa ta yana jin yunwa sai ga gaiwa da gaba ɗaya babu abinci sai ka ji wahala ka shi dai ne amma dai shi azumi in ba wannan ba zuwa da an kai sai an ji zahiri ne cikin ciki idan babu idan babu azumi zuwa da ka ji zahin rana in ka saba da azumi zuwa da ka ji mutane na hada akwai zahi sai ka ga magana ta baka ji ne kai saboda duk wanda ya saba da azumi ya saba da zahin kan da zuba baka ɗauka ba inda cikin na ya cika to duk wanda da aka zahi waje ba ka jini bai damun ka inda cikin na ya cika shi yasa masu azumi Allah ya gafarta musu aka yi musu rangwame su rika zuba ruwa ga jikinsu saboda zahin ya yawa ga zahin ciki ga na waje an kai musu uzuri su rika zuba ruwa ga jikinsu Allah ya gafarta mana ba ma ruwa ba ko kankara kana yi sai ka rika azawa ga ciki inda duk zahin ne yayi yawa in ka aza ta minti guda zuwa biyu ta kore zahinan sai ka ji sas hmm. to in an jima kuma zahi ya koma dawowa wurin tunda babu abincin zahin sai dai shi sauki an jima ya dawo to kuma in ka ji ya koma dawowa babu da yi ka koma samu a kankara nan ka aza shi wannan abu na wanda an ka yarda da shi shi yasa kun ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam gaba gare ana zuba mutane ruwa in sun ka ji azumi gaba gare ana zuba mutane ruwa in sun ka ji azumi saboda ruwa suna sanya zahin sama zahin sama in yi sauki na cikin ciki na sauki to Allah ya gafarta mana in dai kuna iyawa wa anta sumu khairul lakum 'yan kuntum ta'lamun ku dai dauki azumin nan ya yi alheri gare ku idan kun kasance kun san to ku yi haka saboda haka duk wanda ya samu dama kashe kin azumi babu wanda ka shakka cewa azumi na da wahala babu wanda ka shakka azumi na da wahala ba ga zuwa makka nan ba ita dai ta dara azumi wahala ni da kuka shawarta kowannen ku yana cewa Allah kai ne makka in eh, ai don kuna son tana kuka ba da kuɗi ai amma kuma ai yana da wahala domin da yawa wanda ka zuwa wajen aikin hajji ya dawo ya ce ban taba wahala irin bana ba to amma kuma kuna so ne saboda alherin da a ciki mai, bai da iyaka to haka na azumi shi ma wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ku yawaita azumi yanzu irin wanga lokaci na zahi akwai alheri ga azumi ga duk mutumin da ka iya amma ya akwai ciwo wanda ka hana maka yi ne to dan daya ka huta ko na ramadana na ana baka dama ka huta kun ga ciru ta cikin ciki tana wahal da mutane jiya wani ke gaya min ya ya ya samu irin matsalan nan ya ce gaba ɗaya ido ne rizuwa sun kai an ka ɗauko cikin mota da esanta ta da kuma ya ce bai san inda yake ba sai da aka kawo shi gida ne ta kwafi saboda in ciki ya ɗauke zahi ko cewa aka yi ya ce ido ne sun gaba ɗaya ko ba kwana yake amma bai gani ba kwana yake ba amma bai gani amma saboda tsaba imani kuma ya ƙi ajiye azumin nan, don haka aka so ga mutum in dai kasan kana iya in kan baka iyawa to kun ji da zo an cewa man kana min maridan don ala safari fayyadatu min ayyamin ukhra saboda haka in mutum kan bai iyawa ai mai rangwami amma da in shi na iyawa wahala da ya akwai to shi daure shi abi ne sharu ramadana watan ramadana alladhi unzila fihi alquran wannan da aka saukar da qur'ani ciki ne hudan linnas shi wannan wata shari'a ne ga mutane ko kuma alladhi unzila fihi alquran wanda an ka saukar da qur'ani shi qur'ani hudan linnas shiriya ga mutane wa bayyana ta mina huda mai bayyanawa ga shiriya wal furqani mai rarrabi a tsakanin ƙarya da gaskiya wa man shahida minkum shahar duk wanda ya halarci wata azumin ramadana cikin ku bale su tabbatar da ya dauki wanda halarci azumin ramadana cikin ku to bale su ya tabbata da ya kana lahiya lau babu wani kana lahiya lau wata ramadana ya bayyana to falta sunhu ka dauki azumin da din wa man kana marida an sake maimaita wanda wai bai da lahiya ko da eh, wata ya halarci watan ramadan aw ala sabarin ko kuma zai na anguwa tahiya wadda ba ta yiwa dauke da azumi to ya ci abinci cikin waɗanda halaye biyu fa iddatu min ayyamin ukhra ya kida wasu kwanuka da ba cikin Ramadan ba sai ya ranko ciki abin da yasa Allah ya ce in akwai wahala ku aji bai ce ku ci gaba sai kun cika ba yace ya an to sahih sallah ku aji wato yuridu bikum al usra sauki ya kadini gare ku wala yuridu bikum al-usra ba ya san tsanani gare ku shi yasa yace wanda ka iyawa ya dauka wanda bai iyawa ya aji wala tukum la yadda kuma don ku cika abin da yasa yace ku yi ranku don ku cika kidan ramadan wala takabbiru wala takabbiru Allah ala ma hadakum kuma abin da yasa yace wato kafa ɗauki azumi sahiyar sallah ku bari sai sallah ta wuce ku yi ranku wani to kabbiru Allah don ku yi ma Allah kabbaro da nan da aka yi sahiyar sallah alama hada kun game da musuluncin ga da ya shirya ku gare shi wala allakun tashkuruna don ku yi masa godiya to ya gama magana ramadan ya ce wai za ta alaka ibadi anni idan bayi na sun kai maka tambaya game da ni ina nake nesa nake so kiran da ƙarfi ko kusa nake su kiran sanu sanu to faɗa musu bayan ni ƙaribon ni kusa nake bayan ni ƙaribon da da'i ina karɓa addu'a mai addu'a idan da an in yi roƙe ni kun gani wato game da aikin hajji da Allah ya yi magana aikin hajji da ya kai ƙarshe. ya ce abin nan wa minan من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من akhirati min من wa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب الناس sai wa qina da waɗanda ayoyi game da addu'a amma a roƙi alheri to haka nan da sauran ibadodi yake shi ma nan kun azumi aka magana to da an kai ƙarshen hukunce-hukuncen azumi sai aka ce to idan na suka tambaye ni suka tambaye ka ni ina nake faɗa musu ba nesa nake ba kusa nake ina karɓa kiran mai kira ina karɓa addu'a mai addu'a falaysa jibuli su nemi ijaba gare ni wal yu'minu bi su yi imani da ni la'allahu yarshuduna don su samu shari'a kun ga ƙarshen ibada kenan shi na aljazairi ya ce game da sallah shi kuma Allah ya ce fa idza faragata Tun da ƙa'ida ce ta Allah ko wata ibada an ta ƙari sai ce ayi addu'a ce to fa idza faragata fansabu wa ila rabbika fargabe. to idan ka kare ibada to ka yi ƙawahunka da kyau gyara zamanka wa ila fargabe. Ka yi kwaɗayi zuwa ga ubangijinka to kai ta addu'a don an kawo ƙarshe, ita kanta sallah ƙarshenta ta ana son addu'a ƙarshenta ta kun gani yi cikin littafan tun daga ishmawi tun daga ahadari har abin da ya yi sama ana cewa ‘yan mutum ya gama sallah ga tahiya ta ƙarshe shi yi abin nan salati ga annabi shi abdu'a kuna gani kowane tun daga ahadari kuna ganin hakan Su ya ta ibada duk in an ka kawo ƙarshen ta ana so a yi addu'a in an kawo ƙarshen ta ana so a yi addu'a domin Allah ya ce ilaihi yas'adul kalimat dayyib amma wal amal salihu yarfa'uhu zuwa ga Allah alkalimar ɗaya ba kalma mai kyau ta addu'a ta kawa amma wani amalin salihu ya rabawa aiki na ƙwarai shi ka ɗauka ta zuwa ga Allah saboda haka in mutum bai yi aiki na ƙwarai ba ko ya yi addu'a tana nan inda ya aji abitai ba ta zuwa ko'ina to wai larabiya wai za faragata fansabu in ka kare ka yi kawahunka da kyau in zikirorin da shari'a ta umarce ka in ka gama wai larabi ka fargabi da kuma ka yi karatu nan ko da ba sallah kake yi ba idan ka yi zikira Allah zikirorin da Allah ya umarce ka in ka yi addu'a Allah na an sa saboda zuwa mala'iku suka ce mai Allah ya tambaye su ina suka dawo suka ce daga wajen mutane masu zikirin Allah ne dawo ya tambaye su mi suka wadi ya hada sun ka wada mai cikin wani hadisi subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar in suka kare ni suka ce ya ce roƙonka suka yi aljanna suna roƙonka tsari daga wuta Allah ya ce to ku shaida na ba su abin da suka roƙa na kare su ga abin da suka neman tsari gare shi kun gani wato shi zikiri in ka yi shi in ka yi addu'a Allah na an saku ba wai sai ga sallah ba wanga zikirin na suka yi Allah ya ce ni suka roƙo don abu na sananne kowa ya san wanda ya zikiri ya ƙare addu'a zai to su mina na sun ka roƙa saboda haka a kowace ibada an ka ƙare ana so a yi addu'a gare ta kowace ibada an ka ƙare wahilla lakum lailata siyamin rafasu an halitta muku saduwa da iyali dana azumi ila ni ta yi zuwa ga iyalin saduwa zuwa ga iyalin domin mata ga mata dangane da maza kunna libasul lakum su kamar sutura ne gare ku duk namijin da bai da sutura in dai yana da mutunci mai hankali na bai iya tuwa shi ta yawo tsirara sai in mahaukaci na to da kasan sutura take dole gare ka haka mata suke dole ga namiji wa antum libasul lahunna kuma maza sutura kuke gare su wanda kun ka san sutura wajibi ta to haka namiji yake wajibi ga mace kowa shi hankuri da wani ba mai iya rayuwa sai da wani mugun kan da kuka gani ga mata Allah ya halacci amina ya kan kowanku ya ce ya hankuri da tashi alimallahu Allah ya sani nuna an takatanuna ku ko kun kasance kuna haitinuwar kawunan ku wadda an hana mu maza saduwa da matansu lokacin ramadan to sai suna ta damuwa ran suna ta bashi Allah ya ce to Allah ya sani ku kun kasance nuna an takatanuna anfusakum kuna haitinuwar kawunan ku wato ran kuna bashi fata ba alaikun cewar da an kai kafa sadu da matanku cikin watan ramadana Allah ya dauke wannan hukunci wa afa amsu yayi muku rangwame yanzu kam fala ba shi ruhunna yanzu kam kowan ku ya sadu da iyali ne da daddaren ramadana ba da rana ba da daddaren ramadana warta guma ka taba na ku, kuma ku nemi abinda Allah ya rubuta muku na ɗaya samun ɗaya shi saduwa da iyali ana yi ne da niyya ta alheri niyyar samun ɗaya wa kulu wa sharabu ku ci abinci ku sha abin sha dukkan tsawon dare hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad sai zare fari ya bayyana gare ku min khayt al-aswad daga zare baki amma min fajr na alfijiri wato sai alfijirin gaskiya ya bayyana gare ku daga alfijiri mara gaskiya suma ati musayama ila layl sana azumi ku cika shi zuwa dare shi azumi idan aka dauke shi da daddare aka karewa ina dauke azumi da daddare aka dauka don kamin sa ya tawayi na aka dauka shi sannan da dare aka kariya don bayan rana ta faɗi na aka kare shi ilal laili wala tubashiruhunna wa ake aakifuna fil masajid amma kada ku sadu da iyalin ko kuna itikafi cikin masallaci Mun lokacin da mutum ka itikafi masallaci bai saduwa da iyali ba wai cikin masallaci ba da ya dauki harama itikafi to bai kuma saduwa da iyali sai ya dawo tilka hududullahi wannan dokoki ne na Allah fala ta karabuwa kakwai kusa gare ta balle ku ke tari ta kazalika yubayyinu Allahu lakum wa yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas haka dai Allah ka bayani ayoyi ne ga mutane la'allahum yattaquna don mutanen su yi takawa don mutanen su ji tsoron Allah ya yattaqun wala takulu amwalakum bainakum kuma kada ku ci dukiyoyinku tsakaninku wala takulu amwalakum bainakum ku tsakanin tsakaninku bilbadili da banna wata dulubi ha ilar hukami ku dora mikawa da ita zuwa ga mahukunta don su kuna ba su rashawa don su yi muku zalunci su an shi haƙƙin wani su ba ku lu farikan don ku ci wani yanki muna amwalin nasu na dukiyar mutane bil ismi da sabo wa antum ta'lamuna kun ku san ba da rashawa don a an shi haƙƙin wani laihi na kun sani ya sanu na ka anil ahilla sani maka tambaya game da jinjirin wata wai mista wata ka hitowa yana dan kino lankwashe yana dan kino yana ƙara girma yana ƙara girma har ya girma ya zama gudan ƙato kuma ya dawo ya rika macewa ya rika macewa ya koma dan kino kuma sai ya bace mista shi kai hakan to wannan tambaya ta suka yi wanda ba ta da umarni gare su domin a zawo wata ya hito yana dan karami ya rika boyewa har ya kai babba ya koma dawowa karami ya boye gaibi ne to menene a fa'ida su ga tambayar gaibi ya umara musu gaibi ne za su yi da shi saboda haka Allah bai ba su wannan ansa ba yace bar faɗa musu abin da Allah wani gare su kul ka ci hiya mawaqitu nasi ita tawata tana bayyana lokuta ne ga mutane wal hajji tana bayyana lokuta hajji kun gani duk wanda zai yi abin nan a zai yi aure sai ya ce kaza ga wata za mu yi aure wanda zai aure da ɗaya ta ce kaza ga wata za mu aure da ita wanda zai je aikin hajji baɗi sai ya ce nawa ga wata yaushe za mu tashi duk kun ga komi yana bayyana mawaƙi tulin nasu lokuta ga mutane wal hajji da lokacin hajji walaisa birru bi an tulbu turbu ita min duhu da kuma alheri bane ku rika zo ma gidaje ta bayanta in sun yi haraba da aiki hajji sai sun kamance cikin gida takalmin su nan sun baro su to ba su shiga ta bakin kowa sai su koma baya ya a sare musu katanga don yanzu sun yi harama da aikin hajji wanda ya harama da aikin hajji babu abin da ka shiga tsakanin ne da sama don kai ya kai mai rahama Allah Allah ya ce to wannan ba alheri na ba walakin na birra manittaka sai dai wanda an mai alheri wanda ya ji tsoron Allah saboda haka irin wa'annan kage-kage duk rabe da su abinda a alheri jin tsoron Allah kai wa tubu ita mana abuwa bai ku zo ma koyi ku zo ma gidaje ta koyoyinta ku zo ma gidaje ta koyoyinta ba sai an sare muku bayan gida ba wattaqullaha la'allakum tuflihun kuma ku ji tsoron Allah don ku samu babban rabo ga Allah wa qatilu fi sabilillahi ku yaki saboda Allah ku yaki alladina yuqatiluna kuma inda ka yakin ku yi yaƙi saboda Allah waɗannan da ka yaƙin ku sun za ku yaƙa wala ta ta duka ku ƙetare iyaka ku yaƙe waɗanda ba su yaƙe ku ba ka ku nan inna Allah la yuhibbul mu'tadin lalle Allah ba ya son yan ta'adda masu ƙetare iyaka waɗanda su ka fara kai mu mutane hari to Allah bai so su wa qatuluhum ku yaƙi mushrikai har su su mu duk inda kun ka same su wa aka da kuma ku hishe su min haisu aka da na daga haramin nan da son ka hishe ku ma ku kuma ku kure su da haramin wal fitnatu ashaddu min al-qatl fitina shirka ta yi tsanni bisa ga yaki lalle yaki cikin harami haram amma shirka haram din shirka ta yi shige don haka ku take karaman zunubi don ku hana babba wala to tuqatiluha inda mashadil haram amma ka ku yake su wajen inda masjidil haram wajen masallacin harami hatta ya katilu kun bi sai yan san yace ku ciki ne yan sun zo harami kafa ka musu hari na amma daga harami sun ka fara ya kafuto ko suke so harami nan ko yaƙe su kuma ko in katalu ko in suka yaƙe ko ko ina suke fa katulun kuma ko yaƙe su kazalika jazaa'ul kafirin haka nan sakamakon kafire yake kafiri ba a sai amma kace to bari in yi hankuri kakka yi hankuri bari in yi hankuri kakka yi hankuri wato in sun ka yaƙe ko ko yaƙe su kazalika jazaa'ul kafirin haka sakamakon kafire yake ko in ta hau idan abin nan sun ka hannu sun ka bari wa inna gafurur ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne ko mai rahama duk lokacin da sun ka daina shirka sun ka daina yakin ku to Allah ya gafarta ga abin da sun ka tuba sun ka bari wa qatiluhum ko yake sawa hatta la takuna fitnatu hayya zan babu shirka ko guda cikin kasa wa yakuna dinu lillahi din zama addini Allah da ya kabota ba abota wasu mutane ba abota wasu mala'iku ba abota wasu aljannu ya zama ku yaƙe su har ya zama Allah ɗaya aka bauta babu shirka ta ya kuna dini kullu hulalla kama har sai addini ya zama duka na Allah ne babu na shirka wayannan tawo in sun ka bar shirka duka duniya an ka ce an bar shirka to yaƙi ya ƙari fala na babu ƙetare haddi illa ala na sai ga abdalamai don su ko an ce kowa ya musulunta abdalamai na nan ba su wani zalunci a shaharar haram watan harami daidai shike da shaharar harami da watan harami wal hurumatu hurmomi su ma kisasun suna da kisasi ne ta da alaikun duk wanda ya muku ta'addanci ya yaƙe ku to fa ta duwa da kuma ku mai ta'addanci kuma ku yaƙe shi duk musulma ta da alaikun misalin ta'addancin da ya yi muku wato ku yaƙe shi da misalin ta'addancin da ya yi muku wata kullaha ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah ma'al muttaqin ku sani lalle Allah yana tare da masu takawa ku ji tsoron Allah lalle Allah yana tare da masu takawa abinda aka ce mu tsoron Allah ka kai abinda ya sa ka gwargwadon iyawa ka bar abinda ya ce ka bari gwargwadon iyawa ka yi hankuli da kaddarorin da ya kaddara maka ina masiba wadda ba ta daɗi, shi aka ce mu tsoron Allah abubuwan na uku to wa alamu anna Allah ma'al muttaqin ku sani lalle Allah yana tare da masu takawa wa an bai kofi sabida sabilillahi ku dibi dukiyar da Allah ya ba ku ku ciyar da ita saboda Allah wala turku bi adikum kada ku jefa kanku da kanku ila ta halaka zuwa ga halaka dan rike dukiya ba aiki alheri gare ta halaka ita kawo ba cewa masu kuɗi ba su bai ba yanzu idan ba ku haɗa kanku kun ka tarbi masiba mai tawa ba in ta ta'adda sun ka zo suna cewa wannan talaka na ku kyale shi ai shi suka fara titiya don shi abai da mai gadi shi abai da mai gadi shi suka ware fiƙewa to kakkace ina an kace a ciyar irin wannan kakkace wasu na aka ni har da kai aka ni wa ahsinu ku kyautata inna allaha yuhibbul muslimin lalle allah yana so masu kyautatawa wa timul hajja ku ku cika hajji da kyau in kun dauki harama hajji wal umrata ku cika umra da kyau in kun dauki harama umra lillahi ga allah shi kadai wato ko haji ya lalace ko mura ta lalace ba a tsayawa na sai an gama ta lalatattarta sannan a dawo a yi ranko wai na hostelton idan aka tsare ku kahire sun ka tsare ku sun ka hana muku isa wurin da za ku yi aikin hajji to fa masai tara mina hadai abin da ya sauka gare ku na hadaya sai ku yanke ku dawo wala ta hali a usa amma kan ku kan kakwai a cikin hatta bulugal hadu mahalla sai hadaya ta kai bagiranta fa man kana minkum maridan duk wanda ya zama cikin ku bai da lahiya aw bi ya adan ko kuma akwai wata cuta ga min ra'asi ga kai ne wato kamar kiya to ba ba ya da laihi wa fidiyatu min siyamin ya tashi ya ki sai shi ba da fansa ta azumi aw sadaqatin ko sadaka, aw nusukin ko kuma yana yanka ya ba da rago ya danganta da abin da mahukunta sun kawo kwanta laifi ne Kwai za a minto in kuka samu amincewa da kwanciyar hankali wa man tamatta bil shi ila haji wanda ya tamattu daga umra zuwa haji, kamar yanzu kun ga alazan waɗanda da ake ɗauka yau jirgin mu na jirgi na bakwai ya tashi yau to kunga ga ai duk za su zanna madina kamin lokaci tunda sai ran takwas ga wata mai hita aka ɗauka harama da haji. to duka in san ta za su yi ta tamattu'i su yi a ɗauki umra daga miƙatin laifa. ana zuwa makka sun kai ɗawafi sun ka ƙari sun kai sa'ayi shikenan sai soyayya eh, sai sai shikenan sun gama sai su yi sai sai sun gama aikin hajji sai su jira sun gama aikin umra sai su jira kamar aikin hajji to shi aka ce mata matu'i wanda ya haka ne shi aka ce ma ya yi ta matu'i to fa masa tara mana hadaya abin da ya sauka na hadaya sai shi baya ci wato ko dan rabon dubu ɗari hudu in bai kama na ɗari biyar ba sai shi yanka don na dubu ɗari hudu kusan shi a ƙarami duka don mai yawa ma awaki na dubu ɗari hudu su awaki na ma mai yawa ko tumaki na ba to abin da ya sauka na hadaya kenan sai shi yanki wa mallam ya jidi wanda ku bai samu abin da zai yi hadaya ba ba su yamu talafata a yamin bilaji ya yi kamar ta yi bai samu kudin da zai yi hadaya ba kun ga kama wata shekara nan jiha an yi wani abu kamanin kabo ya bai ma mahukunta kujeri kuma da ɗan dama sai sun kai ta kiran mutane suna raba masu wani ga kujera amma babu guzuri amma za a kai ka madina a kai ka makka ka yi hajjinka in ka gama a ɗauko ka da zuri da kanka to irin wannan wanda ya yi irin wannan ta ya lalle ya yi makka amma bai da guzuri wanda zai yi larurori da shiya to abin da zai yi ya mata lafata ayyamin bil hajji cikin kwanuka yake hajjin nan ya azumi ne uku wa sabatin a raja'at ya azumin kwana abin nan kwana uku in kun ka dawo ta azumin kwana wasu ba'atin idza raja'atu ya azumin kwana bakwai in kun ka dawo in an ka hada bakwai da uku tilka asharatun kamina wayannan sun zama goma cikakku to shi zai yi wanda bai da abin nan akwai wani abu da kuka yi ku bayya haka nan ya mutum ka kara sai ya je aiki haji ya dawo ya ga ya ta karu gare shi mutum na da guzuri yi sai ya sa a canje mai ya kai bakin hutar ya ce a canje mai ya kai kasan akwati sai ya sa ya ce azumi zai ba hadaya azumi zai yi to da yawa suna yin hakan amma kuma in ka duk alaji da kaga ya dawo gida bayan ya waye ka haji kaga tsiya ta karu gari iri ne eh? wannan ma ka ifradi don kashe hada in dai don kashe ibada Allah ya ifradi shi ma maciyaci na duk waɗanda kuka ganin san ta aiki hajji su dawo ku gaba su ci gaba bayan annabi ya ce hajji da umara ya ziya ne fakara a wadda nuba kama yin fiye alkiba hadith suna kakkaɓe Eh, talauci da zunubi kamar wada zuga zubi ka kakkaɓe ƙarhe bai ƙarhe alhadi da bakin ƙarhe da zinari da azurfa ya goge su da kyau kaga mutum ya dawo shi zunubi ne ma talauci ne ma ƙaruwa ya yi irin waɗangana wai shi kuɗi ya kaso shi yasa bayan abin da Allah ya sa shi shi ko in yi wa da ya kaso sai Allah shi mai abin da bai so in kana so ya yi mawa da kaka so to ya maiwa da ya ci shi dalika lamya yakun aluha da masjidil haram wannan game da wanda da yi atamata yi ya hadaya wanda iyali ne ba zaune suke harami da shi da iyali ne yake zaune harami kamin doka kamin lokacin dauka harama ba wanda yanzu misali ya ce umra ga azumi sai ya zama ne makka har lokacin hajji ya yi wannan mutumin makka na shi in ya yi tamattu zai ba da rago don a ahaluhu hadirin majidar haram iyali ne mazauna masallacin harami na wata kullaha ku ji tsoron Allah wa alamu wa annan lahan shaidu da ya kada ku sani lalle Allah yana da tsanana azaba ga wanda suka saba ya Allah ya shadida da ya ka taimaka mana ka kare mu daga ka a shadida azaban nan taka mai tsanani Allah ka kare mu da gare ta ka gafarta mana Allah ka azure ta haji da umra bila adadin ma'lumin na. sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi sallam. sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انا روقك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ارحم الراحمين يا يا ارحم الراحمين يا صمد يا قوي يا حي يا قيوم لا اله الا انت وحدك لا شريك لك عليك توكلنا وبقوتك استعنا وبدولك يتصلنا يا الله منا روقنك الله كغفرت منا الله كقارا منا ايماني الله كقارا منا قرنك الله كقارا منا عبادك mana ibadaka da akhlasi, Allah ka tawa mana asiri ka yashe mu Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka gafarta mana ka gafarta wa mahaifanmu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta ma ɗaya da iyali da zuriyar mahaifanmu mu duka Allah ka gafarta mana ka sa aljanna makomanmu Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalanmu iyalan ma Allah ka gafarta musu Allah ka yahi musu Allah ka tosaya musu Allah ka taimaka musu Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta mana baki ɗaya ka sa aljanna makoman Allah mana roƙon ka bi asma'ika al-husna wa sifatika ula ka shirya mu ka shirya ɗiya da zuriya wadanda da ka bamu da wayanda za ka bamu Allah ka shirya mana su ka sa musu albarka Allah ka aza mana su ga hanya kama daidaiciya Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tawa mana asiri Allah ka hishe mu kunya Allah ka zaunar da kasan malahiya lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da garin nan namu da ƙauyuka ne lahiya da musiran nan ta muka ƙara mata lahiya da zaman lahiya ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare mu ka kare makarantun nan ka kare mu ka kare masallatayen mu wuraren zama da wuraren ayyuka da wuraren sana'o'in mu ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ba mu alheri duka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين